'yan uwa masu kallo da sauraro mabiya fejin sarki zaki mkk assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda aka sani adatan cewa duk sati ranar talata muna zuwa wannan feji domin ba da takwici ga karatun da Malam Trahim yake yi na al'uqudud duriya da jawahirul ma'ani aljihun wando nata to adatan kamar yadda aka sani idan ya yi karatunsa ranar litinin shi kuma sai dima labas za mu zo ranar talata a zo a bibiyi karatukansa na al'uqudud duriya abinda aka gani na gyara a gyara <clears throat> sannan kuma a shiga na jawahirul ma'ani wanda shine dama gida damu. shi ma abin da ya bata a gyaggyara shi to yau ma sha Allahu ci gaba ne amma sai dai kamar yadda za a gani cewa shi ma bai yi karatu jiya ba amma yana ana bin mu bashin karatu na wancan satin da ya yi mu kuma saboda uzurrika ga mawalidu ga shagulgula kuma ba mu samu mun zauna ba. sai aka samu gaba jiya bai ba muka ce to za mu zo mu rama na sha tara wanda a ƙa'ida na ashirin ne za mu yau amma kuma tun da bai ba dama tun da sai ya yi za mu yi tun da bai ba za mu zo za mu rama na satin da ya gabata kuma in Allah ya mu sati mai zuwa dare da lafiya in yayi za a ƙara jin mu insha Allah so haka ba tare da bata lokaci ba uwa zan haɗa mu da saidi mala abbas domin mu ji kuma yau ya abin yake akwai gyare-gyare ne koko kuma wani ci gaba aka samu ai gyare gyare kuwa sun riga sun zama larura wallahi zunan lawani wai sun zama jikin mutu wallahi abubuwan ma ƙara lalacewa suke kaga jawahirul ma'ani da akwai wasali akan samu sauƙin wato yanzu a jawahirul ma wallahi ga wasalin ga komai sai ga gaina eh wallahi sai ga gaina tafka tafka yana yin abubuwan da ya gasu nan sai dai addu'a a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah baraka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa da ku a wannan karatu namu da muke na mai da martani ga lawan triumph wanda muka yi masa take da tukwici ah, wannan muna wato tafa'uli da wani karatu na ɗan uwa shek imam munir adam koza wani karatu da ya yi ah, raddi wa malam musa yusuf yan uwa suka ce mu wannan karatu mu kira shi da tukwici muka ce to haka za mu dinga shi wato karatu ne da muke sauraron littattafai guda biyu da lawan Trami yake karantarwa ah, ko a ce yake dagiya wato al'udu duriya da kuma jawahirul ma'ani idan ya yi mukan zauna mu saurari iya littattafan ba mu banda kiran waya kiran waya in ka kira shi to dama ka shirya ka kare abin da kake so ka kare so yana da kyau sai ka yi shirin abin da kake so ka kare din ka shiri da kyau so da haka ba mu cika bin waya ba da ya sauke littafin na muwa muke kashe waya ya muke kashe waya shikenan karatu kuma sai sai mu zo mu bibbi wannan wurare da aka aka yi kurakurai sai mu zo tare da ku a nan mu bi kuma wannan kurakurai ah, da muke yi fitarwa ah, cikin karatukansa tun daga kan al'ukudu doriya kun san shi jawahirul ma'ani tun da ya muka danke shi dinnan a karatu na ɗaya da na biyu karatun su kashful hijab ya yi hijabi karatun budurci dinnan da aka yi ya ga tafka ta yi yawa ina tabbatar muku da yanzu karatun ma ya tsaya da bai samu mai wasalin nan ba zai iya so da ya samu mai wasalin nan shikenan sai zamana gyararrakin ko da mun gansu mukan ɗan kawo da kai saboda karancin su eh, mu rabu da shi to amma shi al'ukudu duniya da ke na gidansu ne kuma shi babu wasalin nan sai zamana ana duk sati sai an yi su kuma duk sati sai an bar wasu Imana eh, ba duka muke ɗaukowa ba wasu sai mu gani sai mu share saboda su eh, hikimar ɗaukowar kullum muna ɗaukowa ne muna gaya muku cewar wannan bai kai ba aikin da ya ɗauka ya fi ƙarfinsa e bai kai ya kafa kansa wannan aikin da ya ɗauka ba so wannan shi ne wato shi gyaran ma shi hmm. gyaran ma kawai dai ɗaɗɗakowa ake yi a zaɓo kawai a wasu ke E, zaɓa ake duk sati sai mun bar wasu haka kawai tunda sample ne muke badawa to kawai sai mu ɗan zazzaɓa wanda suke munana kamar dai ne akwai wani wasu munanan gyara a yau wanda ba zai yi aka kau da kai da barin irin wannan kama an ci amana ilimi wannan wajibi ne a fito a faɗa wa mutane a cikin al'udun duriya da ne so mm. ah, irin waɗannan mukan fito mu ɗan yi highlight hikimar ah, manufanmu ba wai mu cizga shi ko mai waye ba a'a shi muna masa nasiha ne muna nuna masa kansa ka ganka nan ka ga yadda kake aikin da ka ɗauko ya fi ƙarfinka sannan waɗanda suke masu ido da kwalli ba wai 'yan mu ne kawai tun da ke namu ne ko me ya dole mu karba a'a waɗanda suke masu buɗe ido su saurari kowane ɓangare su ji yadda ake gudanarwa to irin su su eh. gane cewar wannan aikin da shi wato lawan turawa ya ɗauko ya fi ƙarfinsa so da haka duk sanda ya karatu a wancan gida na kama kame gida ne da ake da awon wai wai gidan hujja ba ga mu muna ganin gidan kama kama sunan gidan kenan in dai ka zo da hujja to kai ka zama abokin fada a gidan masu zuwa da hujja bulokin ɗinsu kama kame in gida yau wanda zai kama kame zancen teburin mai shayi to wannan shine shine abokin tafiya to kaga inda shi kuma fejin sarki zaki ya bambanta da shawaran fejika kenan shi dai kowa ya riga da ya san aƙidar sarki zaki ya san aƙidar sa ba share ne sannan kuma a ɗariƙa sufi ne ɗan tijjaniya ne sau da haka da haka amma duk da haka wannan ba ta sa kowane ɓangare ka zo ka baje kolin ka ba a baka dama ka zo ka yi karatu ba tare da an tsangwame ka ba ba tare da ana nuna maka wariya ba sau da haka ba tare da kuma an yi bulojin ɗinka ba an yi bulojin ɗinka a gidan nan to zagi kake yi kana zagi wannan kuma zagin da kake ko ɗan ɗariƙa ne kai ko ɗan menene kai in kana zagin wanda aka kawo ba ko a gidan to akan gargaɗe ka in kai kuma shikenan sai a sai a dakatar da kai ai zagi ba tarbiya ba ne yawwa ba ɗabi'a ce ta ɗalibin ilimi ba ballantana ma malami shi wanda kaji yana zagi ai ba shi da hujja dama me ya abu babu hujja in bai dina ba. Yawwa to wannan kadai shi ne abin da ke sa shi wa kuma sai an gargade ka. Da haka nan ne gidan hujja ba gidan kama ba amma shi wancan gida da ake gidan kama kama ne ake yi in kama kama ka zo ka yi e kana da guri amma an hujja ka zo da ita to za a yi blocking ɗinka saboda kada kai diverting ɗin shi kwakwalwar honorable ya zama ka sa shi kuma ya shiga wani wani rudani. so wannan zama na sha tara ne yau muna sha biyu ga watan rabi'u sani hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyar ga watan ah, goma kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kuma an yi adabo dama ana bin mu bashin karatun da ya gabata na watan litinin ɗin da ya yi sau da haka uzuri ya taso mana uzurai ma dai ga sunan uzurai musamman shi sayyidi Malam Ibrahim wato uwar gidansa Allah ya mata rasuwa a wannan satin mai ɗakinsa uwar gida kenan an yi biki mun zo nan muke ta faɗan za a yi biki muka yi ta abu kuma ikon Allah an yi bikin da sati ɗaya ita kuma uwar gida Allah ya mata cikawa so da haka muna addu'ar Allah ta'ala ya ji kanta Allah ya gafarta wata Allah ya sada ta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan uzuri na farko kenan sannan kuma uzuri na tafiya ya kama mun ni da shi duka tare har mun ce mun je can <laughs> inda za mu je za mu yi <laughs> amma zirga-zirga ta tafiya ba ta bari an ma tuno wannan ishu din ba aka kuma tadda wasu uzuran jinjin to da Allah ya taimake mu ya mana ɗauki sai zama na jiya su ba su karatun ba muka ce to mun samu damar da za mu zo mu maza mu cike wancan gurbi mu dawo mu tafi tare da su mun yi iya kokari a watan maulidi mu kaucewa faruwar hakan kuma Allah ya duba mu gashi ya mana dauki ba za su wuce na din ba ba za su bi mu ba kuma Allah da ba za su bi mu to kamar yadda muka saba mukan fara da al'uqudud durriya a farko sannan sai kuma mu shiga wato jawahirul ma'ani yauwa to a yau zama na sha tara shi ma na zauna na fitar da abubuwa wanda ya yi kaman guda biyar wanda na zaɓa sample kaman guda biyar na farko akwai bidiyo na farko akwai magana kan jawabun fil ijarati ya karanta da jawabun fil ijazati ya ce kuma a wata nuskar eh, ya sai ce a wata nuskar ya ƙara cewa jawabin bil ijazati daga baya kuma sai dawo ya karanta yadda aka rubuta a littafin jawabin bil ijara to abin da ya sa na yanki gurin shine wata nuskar ce take da jawabin bil ijaza ko kuma a ya to network ɗina ko na malam ne ban san wanne ne ya tsaya ba ko network ɗina dai ko na malam wani ya tsaya tabbas za na duba na gani ina fatan dai network ɗin network ko na hali ko na malam akwai wanda ne tsaya to ne wake network din malam ne eh, network din malam ne ya abu ya um, gashi na har ya sauka ma eh, insha Allah a yi hakuri ɗan uwa yanzu insha Allah idan malam ya zo <laughs> za mu je mun dai fara ji <laughs> gashi tun ba a sa bidiyo ba ko da ke abin da yake na bidiyon ne <clears throat> shi sai di zai mana abin nan zai fara mana buɗin haske a kai in yi mana ƙarin haske sai a sa kuma a ji shi ma lawan da kunnensa idan da bakinsa ya faɗa idan aka ji to kuma inda ƙarin bayani mala zai dawo ya ƙare mana to babun ne ko mas'alatin ne to ita dai yawa ga malam nan ya zo ga shi nan ma ya dawo to na wannan binus katin din da ya ce wanda kuma ba wata magana binus katin wanda kullum muna faɗa yana yin amfani da cewa a wata nuskar kaza wanda kuma sai ka ga kawai mutum ne mm. yake tagon kawai yake magana akan wa fi nuskatin din a cikin nuskokin babu kenan dai ai ba wani ijara ce kawai to me ka me ma'anan ijaza ma hutu ba kenan ijaza yanzu a ce hmm. ma'aikaci ya ɗau hutu sai a ce shine ya tafi ijaza ko ba haka ba ba shine ijaza me ya kawo zancen wata ijaza wata da za a rubuta wani ijaza a wannan a wani littafin abu kawai ci da karbi ne dai ci da karbi ne da kansa ya dawo ya ce ijara din to amma kuma waccan nuska din da gace akwai sai ka ce ba wata nuska da ta ce ijaza kawai duka ijara ne ni ne na zaci hmm. akwai a akan zaɗin zayin din shike kawai sai ka faɗa yawwa amma ba wai ka ce wai ijaza amma dai a kunna mutane su ji daga bakinsa to wala mu kunna bismillah ka'ida ibnu taymiya yana da littafi mai suna ka'ida fi annama kana da'iyan ila al-furqa wal ikhtilafi yajibu nahyu an cewa duk abin da zai kirayi mutane zuwa ga rarrabuwar kai da saɓani to dole a hana shi shi wannan littafi yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na ɗaya shafi na sha biyu zuwa shafi na sha bakwai to sannan walahu jawab wannan ina ga kamar na biyu ne ok to shi aka sa a lamba ɗaya bara mu gani babun fit tasmiyati alal wudu' ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fit tasmiyati alal wudu amsa game da bismillah a yayin alwala wa qawaidun fi sibaqi al-khayl wa ramy nubashi kuma ibn taymiya yana da littafi mai suna qawaid ka'idoji fi sibaqi al-khayl dangane da tseren doki wa ramy nubashi da kuma jifa da kibiya ka'ida ibn taymiya yana da wannan shi kuma na uku ne Amin Muraza wa ma yaf'alunahu min al'amal. amal kuma Ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun anil murazaqa amsa game da neman arziki tsakanin mutum biyu wa ma yaf'alunahu min al-a'mali da abin da mutane suke aiwatarwa na ayyuka warwar da alaihim da kuma mai da martani gare su fi ma akhta'u fihi cikin shi sakan nawa ne ni ne ne mistake ina ga eh sakan nawa ne ban turo na ɗayan ba ok yau ni ne ban turo na ɗayan ba ina ga shi ne tura mun shi ta eh, telegram ok to kuma ina ga shi yana kan wannan wayar da muke eh, program ɗin da ita ya ya da haka ba matsala mu tafi shi wannan na biyu ɗin to bara mu saka mun eh mun dan yi bayani a takaice to to ka'ida ibn taymiya yana da littafi mai suna ka'ida fi anna ma kana da'iyan ila al-furqa wal ikhtilafi an-nahyu an cewa duk abin da zai kirayi mutane zuwa ga kai da sabani to dole a hana shi shi wannan littafi yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na ɗaya shafi na sha biyu zuwa shafi na sha bakwai to sannan ku jawab to wannan wani abu ne da baya kaga shi kawai cewa wannan littafin yana cikin majmu'ul fatawa shafi na kaza kaza kaza kaza haka ya faɗa ko oh. to wal ahashiya ba suka faɗa ba ahashiya kuma ya je karantu ina so mutane su lura da kyau yanda yake wa karatun a wanka baya yin abin nisa baya tsayaye ta hakiki kwata-kwata shi wanda ya yi ta hakikin wannan shi majmu'ul fatawa da ya saka lamba ta uku a ƙarƙashin wannan maganar shi wannan littafin da ya karanta wala qa'idatun fi anna ma kana da'iyan il ya yajibu an-nahyu anugo to da ya saka lamba sai ya saka lamba ta hudu da aka je hashiya e eh, to shi bai da tabbas cewar abin da ya gani a cikin majmu'ul fatawa shine wannan littafin ko ba shi bane bai da tabbas shi mai ta haƙiƙ mai ta haƙiƙi sai saka la'alla na'am sai ce la'allaha ma bi mhm. majmu'ul fatawa ta yi wannan risalar ita ce wadda take cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ɗaya shafi na sha biyu zuwa na sha bakwai amma shi bai sallah Allah nan tana da ma'ana ba ta haƙiƙi yake yi shi mai abu ba zai ce maka abin nan yana guri ka za ka je ka bi kuma ka gaba shi bane ba saboda shi ma bai da tabbaci ba bai zai ya gaskiya ne yawwa idan ya yi da kashiya din da kyau zai ga abin da yake da tabbas a kansa wanda ya san shi ne a majmu'ul fatawa din zai ce yana na a majmu'ul fatawa a shafi na kaza mujalladi na kaza zai faɗa ba tare da kawo shakka ba zai kawo shakka ba to inda kaga ya kawo shakka kaga akwai magana kenan gaskiya ne me yasa ka shakkar me yasa me tabbatar irin yadda ya saba tabbatarwa a shawaran ba sai ce da Allah yawwa to amma shi gogar naka yana zuwa kawai sai ce a je jumu'ul fatawa yana nan a mujalladi na kaza shafi na kaza kaza kaza wannan ba haka ake wa ilimi ba sam sam sam musamman ɗalibin da ake ganin kamar ya yi akademiya ya san muhimmancin wannan maganar da muke ba haka ka ce akwai abu kaza ba yawwa ka tsaya ka bi Allah aka ce ta yiwu ita ce kamar a baya ma kamar a baya ma an taɓa yin irin wannan ko an yi haka a hashe wace matsala ce ne ne shi ma mai ta haƙiƙin dai ya ce a cikin fatawa ya faɗi mujalladin da akwai amma dai shi bai tabbatar da wannan tana ciki ko ba ta ciki ba malam na ji maganar tatar ce maganar tatar yes yes yes yes maganar tatar su da ya ce daga guri kaza zuwa guri kaza ibnu taymiya ya yi maganganu da yawa a kanta ta gaskiya ne yawwa da haka bai tabbatar wannan tana ci ba so kaga kaga kaga ko shi bai ga da Allah haɗin bane to dai gashi dai hashiya yake ah, kuwa hashiya kuwa <laughs> a nuskar wajensa babu la'alla haɗin wallahi abai <laughs> adilalanci maka akwai ta wallahi da Allah ma fi majmu'il fatawa ai na samu wani sa wanda yake buɗe ya nake buɗe ba wani boye boye ba wani ba wani kallon ya kan musamman na yadda kake kallon tun da kai kake bibiyan karatun sa kake bin sa daki daki ai abin da ka faɗa zan ce haka ne na yadda ka gani wannan muna ga baya nutsuwa kwata kwata baya bawa karatu hakin sa zam zam zam ana yin karatun ne ba ba ba haka ba wata nutsuwa ba wani ba wa irin yakinsa ba bincike za kuma ka gani wannan duk ba kowai bane za a zo bidiyon da nake so za ka sha mamaki za ka dan kai kanka za ka dan ji kunya a matsayinka na mai da'awa za ka ji kunya dan uwanka mai da'awa ya waɗi yana irin waɗannan abu wallahi za ka ji ba da ni To a tafi na na gaba. Na'am. Mara musashi. jawabun fitasmiyati alal wudu ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fitas fitasmiyati alal wudu amsa game da bismillah a yayin alwala wa qawaidun fi sibaqil khayli wa ramyin nubashi kuma ibn taymiya yana da littafi mai suna qawaid ka'idoji fi sibaqil khayli dangane da tseren doki wa ramyin nubashi da kuma jifa da kibiya to ka waramiyun nubash to ita wannan kalmar nubash ni ban ma santa ba da rufa na'am na san dai na bash mai tone kabari ko na bash ni ma dai amma da wanda yake tone kabari to shi kalmar da ya sa nubashi din nan kwata-kwata ba ita ce a gurin ba kwata-kwata eh kwata-kwata wato ah. nushab nushab ne ba nubash ba nushab a ah, akram kallah bara mun ƙara maimaita bara mun maimaita Jawabun fitas babun fitasmiyati alal wudu ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fitas ne fitasmiyati alal wudu amsa game da bismillah a yayin alwala wa qawaidun fi sibaqi al-khayl wa ramy nubashi kuma ibn taymiya yana da littafi mai suna qawaid ka'idoji fi sibaqi al-khayl dangane da tseren doki wa ramyun da kuma jifa da kibiya na gani yanzu kowa ji eh gaskiya na gani nushab ne ko nushab ko nushab yawwa nushab shi kuma sai ce nubashi hmm. sai ce nubashi to kaga ita kalmar nabash ne mai binciken kabari ya saci likabani gaskiya ne na bashi da kabar yawwa to da rufa ma ni ban santa ba ban gama darma a kalmomin larabci ba ban ce babu amma dai ban santa da da rufa ba balle ma mu san wace kalm me ma ma'anan ma kalmar ma da ya kawo wadda kwata-kwata bata dace a gurin ba so in ka kalla nushab <clears throat> nushab eh kwarai mu a namu zan turo maka mai nan mu anamu har da wasani ma irin nasa mm. wanda yake a nesa sai da aka wasa kamar da ke amfani shi ba saboda eh kamar gari biya ce waramiyun mm. nushabi kibiya ita ce komashi mm-hmm. ba nushab qawaid fi sibaqil waramiyun kalmar ya faɗa ba daidai ba yawwa kalmar ya karanta ba daidai ba yasa wata kalma ta daban yawwa yasa kalmar tunan kabari a matsayin kalmar wannan yawwa to ba haka ba ne kwata-kwata ba wata nuska da ta ba dama ma ba ita ba zai mayu ba ma ko ba ba san wata ba kana karanta siyaki ka san babu babu haɗi ya za a ce ka'ida cikin tseren doki da kuma jifan mai tona kabari ya saci likaban me ya haɗin me ya haɗin karatun babu kaga haɗi so wannan babu wannan shi ma haka ya karanta an ji yadda ya karanta to sannan na gaba shi ne wato abun kunyar almuzarika din nan kalmar muzarika kai abin da ya ba da yadi amma dai jiya za a yi ba yadda za a yi <laughs> bara mu ji anil murazaqa wa ma yaf'alunahu min al-a'mal kuma ibnu taymiya yana da littafi mai suna jawabun anil amsa game da neman arziki tsakanin mutum biyu wa ma na min al'amali da abin da mutane suke aiwatarwa na ayyuka warwadda alaihim da kuma mai da martani gare su fi ma akhta'u fihi cikin abubuwan da suke yi na kuskure game da haka shi ma wannan littafi yana cikin majmu na'am ah, a na gani to kaji yadda ya fasara kalmar na farko yadda ya karanta ta kalmar muzarika haka ya karanta ta da rufa to muzarika yau wato ba da rufa ba ne da fatha ne mazarika ne na ɗaya ke sannan na biyu ya ce minal a amali wa ma aluna minal a amali ba minal a amali ba ne min a na'am ba alu da lanjayi sannan na uku ya ce warradda. radda alaihim abin da ya ɗauke shi wannan shaddar da ake yi a kan dal wadda ake ɗanyi a littafi mara wasali eh. an yi shaddar to ba a bayyana kuma wani wasali ne a kanta ba fatha ne ko kisara ka dai fahimta ana so a gane da ta a kan harafi ai akan ɗanyi ta amma kuma eh, ba tare da an bayyana wani wasali ne a kai ba fatha ko kisara gaskiya ne to shi ita ita wannan da ya gani kawai sai ce warradda wanda da ya bi na hau kuma zai gaba zai yi warradda ba warraddi ne warraddi gaskiya ne Yau in ya biyo haka zai gani to amma <clears throat> babu sai ce wa jawabun anil Muzari kaci wa ma yaf'alunahu min al a'mali warradda alaihi to me amilin da zai wa radda na sama wani amili ne in an ba shi fan taba sama ba zai iya kawo shi ba babu gaskiya babu <clears throat> yawwa ka gani Dama ya ce warraddu sai ya runto ya ce istinafi zai yi in ya runto ya runto sai abu da ka zo ka ce <clears throat> warradda mena amini ne ya mai da ya masa nasba ba ka da shi ya sanar sau da haka warraddi alaihim ne ka ji wannan to yin haka da ita kalmar muzarika yadda ya fassara ta ya karanta ta muzarika Mm. cewar ah, wai sai ce masu neman arziki tsakanin mutum biyu eh. neman arziki tsakanin mutum biyu mazarika eh to kuma wallahi ƙarya yake kawai babu bai yi ta hakiki ba kafin ya duba su mazarika mutane ne ba to akan mutane ne eh. bara bara mu ƙara jin bidiyon nan ƙara yawwa ƙara anil murazaqa wa ma yaf'alunahu amal kuma Ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabin anil murazaqa amsa game da neman arziki tsakanin mutum biyu wa ma yaf'alunahu amal da abin da mutane suke aiwatarwa na ayyuka warwar da alaihim da kuma mai da martani gare su fi ma akhta'u fihi cikin abubuwan da suke yi na kuskure game da haka shi ma wannan littafi Ka ji ko? Wato, ai murazika na ji ce ba muzarika ba. Yawwa murazika. Yawwa. Kaga, kaga fataha mazarika. Um, eh, murazika ba? Murazika ya ce. Yawwa. To marazika ne. Ah. Fataha ce akan shi wannan mimin din. Marazika, eh, na. so da haka wannan shi ke gwada maka lawan tunanin teach yourself yake baya bincike kuma littattafan ibnu taymiya ma bai wasu mutane ne aka tambayi ibnu taymiya a kansu mm. me ya matsayin yin sallah me ya matsayin yin sallah a bayan su shine ya rubutu a kan ya rubuta ta mm. gani A karatu da wahala. Wallahi karatu da wahala. Ka gani a majmu'ul fata aka ce wasu ila rahimahullah ani salati khalfal mazarika marazika kai marazika hmm. wa an bid'atihim hmm. aka tambayi game da yin sallah a bayan su marazika din nan da kuma hmm. matsayin bid'arsu da aka tambaye sai ya ce ya juzu lirrajuli an yi salliyar salawat alhams wal juma'a wa ghairi zalika khalfa man lam yu'lam minhu bid'atu ya halatta kai salloli biyar da sallar juma'a a bayan mutumin da ba a san shi da aikata bid'a ba wala biskan ko Bitti bittifaqil a'immatil arba'a wa gairi min a'immatil muslimina gamuwar a'imma guda hudu da wasunsu na daga shugabannin musulmi walaysa min shartil itimami an yi alamar ma'amumu itika da imami ba sharaɗi ba ne ga mamu ba sharaɗin koyi da liman ba ne a ce mamu dole sai ya san aƙidar sa mhm. Wala inahu ba sharaɗi ba ne kuma ka jarraba shi ka gane aƙidarsa ba ya ƙulu ka ce masa wai ma za ta ta dume me aƙidarka. Bal bar da yusan bi halba masturil hal mutum yayi sallah wanda ya yi sallah a bayan wanda suke wato halinsu a sitirce ki in ba halin da ya bayyana ne wasannan sai ka kawai to su wannan marazi ɗin mm. wasu jama'a ne da ake danganta su da da suke dangantuwa da abi amr bin usman al-marzuk abi amr usman bin marzuk mutum ne mm. to shin da usman bin marzuk ne mutanen da suke jingina da shi sai ake ce musu almarazika mutanen da suke mm-hmm. dangane kawai ta ce shehu tijjani a ce tijjanawa na gane a ce da tijjani to kai kuma mutumin da yake danganta kansa da uh, usman bin Marzu sai a ce masa almarzuki to jami'in su kuma su zama almarazika ba mm-hmm. haka ne na gane to abinda aka tambayi ibnu a kai kenan shi kuma honorable sai ce wai wai littafi yana da littafi akan wai neman arziki tsakanin mutum biyu da abin da suke aikata shi aikata shi na ayyuka da kaza wani da irin irin yadda ba ya ta hakiki kuma littafin gidansu ne wannan gashi muna biya musu karatu gidan bai ka koma ka duba majmu'ul fatahan sai dai yan darin wallahi karatu da wahala da ita a baya karatu da wahala a karam kalla mutum ya wanda ya fi ya je gyara wato abubuwan da suke na kurakuransa da ya zo ya kafa kansa ya ce wasu kurakurai wani zai wa wasu gyara ba gaskiya dai bai kamata ba idan kama baka iya baka iya gyara ba hmm, gaskiya to ko da ke sanyi ne yanzu batirinmu yana bara in gyara eh bari gyara abu to ya Allah wato yan uwa karatu yana da wahala karatu abu ne mai wahalan tsiya mai wahala ta gaske wallahi ba daɗi ne da shi ba kwata-kwata kuma musamman idan ya zamanto ka ɗau irin wannan layin sosai wallahi ka ɗauki irin wannan layin na cewa wai za ka dinga yi wa wani kana ɗora kanka a matsayin kai hakimi ne da za ka dinga hakimta wasu kai wa wasu gyara ko ka binciko wallahi ba shi da daɗi abu ne da yana buƙatan a yi ta haƙiƙi na abu kafin ka zo ka ce tabbas za ka yi gyara ko za ka yi kaza yanzu dai kun gani tun da muke zaman nan Eh, an yi da sarki zaki aka dawo ana yi da ni ni tun da muke yi duk zauna tun san da zamu zauna sai an zo da irin wa'annan problems da irin wa'annan matsalolin kuma a ce mai gyara ne wanda ya kafa kansa a matsayin wanda zai dinga nakadin abubuwan mutane a ce shine yake aka ai bai kamata ba ya kamata dai duk abin da mutum ya san zai zo akalla ma ya zo ya faɗe shi cikin jama'a to ta hakikinsa ya san cewa abin da ya faɗa haka ne ba wai kawai abin nan ba Allah ya samu dace ga malam ya dawo dawa eh, to dai ka ka gani sai yadda ake ake ta tatata da sunan Allah mun ji ta ta burza ka kaga ko dole wancan gida mu dinga kiransa gidan kama kame domin shi kansa malamin da ake kawowa ake cewa an kawo shi zuwa sai an ga yadda nauyin sa yake a ilimi ya gidan kama kame ilimi to kaga gidan ya zama gidan kama kame ba gidan mujja ba so ah, a na biyar na ƙarshe kenan ko ah, na hudu kai na ah, hudu ne eh wala wufil ahadisi sai ce wa shuru ha. nan ma ba haka aka rubuta ba a kula da mutane da yadda yake a rubuce a gurin وله في الأحاديث ha شيء كثير jiddan Ibn Taymiyyah dangane da hadisai da sharhohinsu yana da abubuwa masu tarin yawa. Kai, wannan dai sai mun sake ji. Walahu fil ahadithi wa shuruhiha shay'un kathirun jiddan. Ibn Taymiyyah dangane da hadisai da sharhohinsu yana da abubuwa masu tarin yawa. Na ji kamar shuruhi haɗin kuma ya ce ai. Yau wato ai kaga to ba haka aka rubuta a littafin walahu fil ahadisi sai aka ce wa sharwa ok ba wannan ba waɗin nan mhm. babu shi walahu fil ahadisi ok shi shi shar kalmar sharhu ita ya mai eh. da ita jam'i kenan yace shuruhu yawwa ya jam'i eh, wala fil ahadisi wa sharhi ha. yawwa sai ce wasu ruhi ha na na gane yawwa walahu fil ahadithi yauwa wa sharhiha sai ce wa shuru hama ina ga me wa shuru ya yace ne ban yauwa to wauɗin nan wannan wannan babu a wata nusukar bai ce ko a wata nusukar shuruhi ha aka za ba eh ai ba ba ba wata nuska <laughs> da kalla abinda ya sa daya a gaba ɗaya da ya sa a gaba sai ce su idat min al-asili shay'un aka sarayar shay'un ita aka sarayar amma ba wai wau aka gara ba da haka shari'a na'am na'am yawwa to sai kuma eh, na biyar na'am a saka na biyar ɗin? yawa ya eh, saka shi to bismillah to sannan wa hadisa du'a'u allazi allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ali abi bakr as-siddiq radiyallahu an kuma ya yi sharhin hadisin addu'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda eh ban ga gurin ba ni a rubuce fa a a ƙara kunna in ka ji da kunnen ka ji to sannan wa hadisa du'a'u alladhi allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ali abi bakr as-siddiq radiyallahu an kuma yayi sharhin hadisin addu'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda yawwa amma yanzu ka gani ya go hadithan du'a'u yawwa shi ne ji ya ce nan nan ne ni ma nan na san ka ƙara ji dama haka ji wurin to yanzu na Allah wannan wannan wani yare ne wa hadisan <laughs> Allah wannan wani yare ne wa hadisan mu ce ya na fahimta to abada Allah du'a wa hadisan saboda Allah <laughs> wannan yare ne da Allah du'a'u Mata ta mudafin ilaihi ne ita du'a shi ne mana wa hadisar du'a'i yawa ce ce du'a'u yawa wa sharaha hadi ibnu taymiya wa sharaha ibnu ta hadisar du'a'i eh gaskiya ne kaga amma wa hadisar du'a'u <laughs> wannan wani irin wani irin yare ne wani wannan dai ba larabci ba ne gaskiyar magana <laughs> eh kwarai eh, kwarai ina ana gaban su professor Sani Kamis za su ce wannan wani yare yake yi ne Sani Kamis Darma gaskiya ne eh zai ce wani yare wannan yake ne wani yare ne dan dai wannan ba larabci ne ba kwata kwata idan bai fara eh. isi gifari ba ba to sai kuwa zai eh. ce gaskiya dai anan dai sibawai ya dan da ku an ba bawa sibawai problem anan gaskiya to wa ina tunanin network din malam ya dan tsaya ne wato gaskiya akai kalubale a wajen mai da'awa malami mai yin wa'azi eh, gaskiya da akwai kalubale musamman wajen jawo nasussuka da biyo eh ne wajen biya nasi da akwai kalubale sosai musamman dai kamar yadda nake faɗa da da cewa idan ya zamanto cewa za ka yi wato criticism za ka yi raddi ne ko za ka bibiyi wani abu don yin gyara a kai gaskiya sai ka haɗa aloli sosai akwai wani abu da nake ji yan arabiya suna faɗa wai kamar yanzu misali shi akramakallah malam lawan yana yin wannan kamar yana na kadini ko na ba ma na al'ukudu duriya ba na jawahirul ma'ani to ya kamata a ce da akwai wato sakafa abinda ake cewa sakafatun naƙidi ba ya zamanto cewa gaskiya idan za a dinga bin abubuwa a dinga tsayawa ana bi sosai musamman kuma yanzu ya ce ya zamanto cewa wasu gyararraki inda ya zamanto irin ma ƙananan ɗalibai na girama za mu iya na nahau da larabci za mu dinga ji mu gane cewa nan kamar ko kuskure ne bai dace ba gaskiya a matsayin mu ni na wannan musamman wannan abin da na ji sai abin na ji shi bambara kwai jin da ne na farko Allah na ji bambara kwai saboda gaskiya <clears throat> ko da zauki ko da zauki sai ka ji kawai cewa wannan fa ba daidai aka karanta ba Allah dai ya samu da ci amma bara dai in ƙara sa mana muji abin da ya dan abin nan ko kuma sannan hadisa du'a'u allazi allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ali abi bakr as-siddiq radiyallahu an kuma ya yi sharhin hadisin addu'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda ok wato adafi ne da ya ce wato can da ya ce washara haditha abi wato na adafi ne da ya ce wa haditha to ai ba za ku a ce du'a ba sai dai a ce du'a idan gaskiya ne Allah da ya samu dace to amin ya rabbi ga malam ya dawo to yanzu sai mu shiga jawahirul ma'ani na ga cajin nawa yana yin ƙasa saboda an ɗan fara hazo Ah, eh gaskiya ne sola tana dan abu kuma ba mu sami wutan nefa so bana na sai mu yi shi da ɗan sauri sauri insha Allah a saka jawahirul ma'anin ku da akwai wani gabatarwa jawahirul ma'ani ba sa to sai ke cewa famin tamami fa'idatil qa'idati yana daga cikar fa'ida ta sanin wannan ƙa'ida? at-tanbihu fadakarwa ala dabidin bisa ga mai rarrabewa fi ma'arifati rutabi wajen sanin abin da ake kira da rutab matakai yace wa zalika bi an ta'lama hakan kuwa zai yiwu ne ta hanyar kasan annal ka'idata cewa ita ka'idan nan inda a'immatu ulama ita haƙiƙi a wajen shugabannin malaman ilimin haƙiƙa anna kulla mawjudin cewa duk wani samamman abu lahu zatun yana da zati wa martabatun kuma yana da abin da ake kira da suna martaba wali martabati kuma ita martabar tasa tana da hakamun hukunce-hukunce ta zaharu fi wujudihi wacce take bayyana a cikin samuwar samuwarsa almuta'ayyini mai ayyanuwa bi haƙiƙati ta ga haƙiƙan nan tasa tabbatacciya fasamma a wata nusukar watu samma ana kiran athara tilkal a ahkami guraben wannan hukunce-hukunce fi sahibi ha? a zatin ma'abocinta ana kiran su da a hawalan halaye an gane ko wal martabatu ita martaba din nan sai ce ibaratun bayani ne an hakikati kulli in game da haƙiƙar komai ma'ana in an ce martaba to bayanin haƙiƙa komai lamin haisu ta jarudiha ba a tsararta ba Balmin haisu بل من حيث معقولية نسبتها الجامعة بينها وبين الوجود المظهر laha a'a ta hanyar kulluwar dangantakarta wacce ta haɗa tsakaninta da samuwar nan mai bayyanar da ita wal haƙa'iƙi da haƙiƙoƙin nan attabi'a laha masu biye mata sai ce li anna ba'dal haqa'iqi domin wasu daga cikin haƙiƙoƙi tabi'un li ba'd suna bibiyar wasu ne yawwa an saka na na ɗaya ko na mun ji yawwa sai a kuma saka na biyu ta wattabi'atu ita ta ita mai bibiya ahwalun halaye halaye ne lil matbu'ati na wacce take bi wasifatun sannan sifofi ne wa lawazimun da lazimai sai ce wa zalika hakan kuwa li'annal mawjudati domin sababbin abubuwa laysat bi amrin za'idin ba wani abu ba ne mai karuwa ala haqa'iqin mukhtalifatin bisa ga haƙiƙoƙi mabambanta zaharar wanda suka bayyana bi wujudin wahidin ta samuwa guda ɗaya ta ayyana wanda ya ayyanu wa da kuma ya kakkasu. Abin da wannan yake nunawa shine wai asalin komai abu ɗaya ne ko da kaga ya bambanta ko da kaga ya kakkaso abin da ake nufi komai asalinsa shine Allah ko da kaga abu ya ya kakkaso misali mutane sun yawaita to ai dai asalinsu ɗaya ne to da haka in za a mai da su zuwa ga asalinsu kaga kamar ka ce kenan Allah ne wal iyazu billah fi maratibiha hakanan ko da sun bambaba sun karkasu a wajen martabobinsu wa bi ha gwargwadonsu la annahu ba wai ana nufin cewa shi idza atubira mujarradan in an lura da abu shi kadai ba anil iktirani gabaran haduwa bi hadhihi la qaiqi da wannan haƙiƙokin ba ya ta'addadu fi nafsihi wanda yake kididduguwa fi nafsihi a kan na ah. na an ji dan kai ya tsaho ne dama na yanko su guda biyu amma duka guri ɗaya ne a ah. da farko da farko ibarar gaba ɗaya bai fahimci ta ba shi yasa ga? ya dinga kawai bi yana fassara larabcin yana fassara larabcin to shi wannan gurin wato ko a ɗariƙa ma ba ko ina zaka je a yi maka bayanin nan ba balle ba wai ɗaki zala <laughs> yawwa saboda wuyarsa kuwa ba wai saboda wani abu da yake rufe ba a'a saboda tsabar wuyar saboda shi wannan gurin wannan gurin <clears throat> in ka fahimce shi in ka fahimce shi to da wahala wani abu wani abu ya zo wani irin ɗan rufa-rufa da wani ƴan hijabai-hijabai da wahala su rikita ka kowane abu ka kasa sa shi a muhallinsa yana da wahala. Gaskiya ne. In ka fahimtar da kyau yana da wahala kowane abu ya rikita ka. Yana da wahala. To shi yasa nan wato fahimtar nan yake da mutuƙar muhimmanci a tafiyar su banci da jawahir lumani. To wannan 'yan ɗariƙar ma ba kowa ke fahimtar menene a nan balle kuma wai ɗan izala wani ɗan hauri <laughs> ya gane wai me aka faɗa a nan <laughs> ga shi dai larabci ne aka yi amma kuma ina ba duk kai ba ai bayani na kamar akan martaba ake magana ko martabar magana ake kan zati da martaba zati da martaba zati da martaba zati da martaba daban zati daban martaba daban gaskiya ne yau ka dau hukuncin martaba ka ɗora wa zati lamari ya kwaɓe in ka dau hukuncin zati ka ɗora martaba lamari ya kwaɓe wannan duk da kun fahimta wannan duk su kafirta da su menene da kuke duk da kun fahimta da ku gane a mutanen da ke nufi kenan to wannan shine tsantsan karatu shine tsantsan sanin Allah in ga gane wannan ba ba gane duk wani tauhidin kai dan izala billahi la illa huwa mun fika tauhidi mun fika ɗayan ta Allah dan yau mun fika ɗayan ta Allah tabaraka wa ta'ala so baka san ma kai Allah ba wanda ba ka kai tashi wannan tauhidin naka mu wannan tauhidin naka wanda ke cike da riya cike da ganin kai da da ganin kana da iko ko kana da wata dama ko kana da wata saidara ko kana da wata kuwa kai tauhidin ka har akwai wani abu da Allah zai iya yi kai ma za ka iya yi akwai wani abu da kuma da kuma Allah kaɗai ne zai yi kai za ka iya wannan ba ne tauhidin da gaba da kake kuri da shi so anan za mu yi kokari saboda yan uwa wanda suke sun taka wato ko an buɗe musu ƙofa ta makamul ihsan na gaggar rubutun yawwa, na gaggar rubutun yan uwa da suke nuna cewa akwai wasu abubuwa da sun daɗe suna tafakkurin su amma da aka zo wannan karatun ake wannan bayanin ka'idan nan sai suka dinga samun gamsuwa saboda dama suna jin abin a ransu amma kuma sun kasa samun dumani na to da suka ji shi ala yana bayani a kai sai suka samu dumani na akan al'amarin da haka ne ya sa na ɗauko fakarar gaba ɗaya na bashi ya biya ta aka je hmm. yi bindin mu kuma sai mu dawo mu bi ta daidai gwargwadon yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya haska mana akan abin da shi Allah razumi yake so ya magana a gurin nan Allah ya a gurguje amin a gurguje abin da shi Allah razumi yake faɗa yana cewa famin tamamil fa'idati famin tamamil fa'idatil ka'ida famin tamami fa'idatil ka'ida yana daga wato cikon fa'idar wannan ka'ida da na sa muku kafin mu shiga jawahirul ma'ani at-tanbihu ala dabidin fi ma'arifatin rutabi faɗakarwa absa wasu dokoki ko wasu ka'idoji wanda kansu ake ruta darajoji wa zalika hakan kuwa zai tabbata bi an ta'alama ka sani annal ka'idata ita ka'ida inda mace ulama tahqiqi wajen malamai wanda suke masu tahqiqi anna kulla mawjudin na sufaye kenan duk sabon hmm. duk so shi kansa malaman da suke da tahakikin nan zai ce wai malaman hakika haka yi ya ce a wajen malamai. zai ce ta ba eh, ake yake basarawa to abin da ake nufi a sufayen ma sai wanda suke da ta haƙiƙi a sufanci gaskiya ne sun sani cewar na kulla maujudin duk wani saman mai lahu zatu yana da jiki wa martabatun yana da kuma martaba gaskiya ne duk saman mai yana da jiki shaksiya yana kuma da martabarsa ita wannan martabar ita ce meye shi a ilimin Allah wanda yake nuni wannan meye shi shi ne martabarsa kawai shi ne martabarsa meye shi a ilimin Allah maknuni me wani gurbi zai cike wani aiki zai yi wani athari ne zai bayyana a cikinsa gaskiya ne wani mazahari ne shi wane mazahari zai fita wane mazahari zai wane mazahari ne zai fita cikinsa to ita wannan martabar wato martabar Allah tabaraka wa ta'ala ta sace wannan martabar misali wani waliyi ne daga cikin waliyan waliyi ne daga cikin waliyanmu misali mm. to shi ita martabar ita ce alwilayatu ko gaskiya ne martabar ita ce alwilayatu to don Allah wane ne waye alwaliyu waye alwaliyu Allah Allah ne ko Allah ne to shi kuma wancan zatin zatin na shi wancan ɗan adam wani abu ne daban wanda yake an shimfiɗa maka shimfiɗa a baya cewar asalinsa babu ne kuma babu za kuma tuwon yuwai gaskiya ne amma ita kuma martabar da take tare da shi ba a wane kana mutum yana haukan me zai ce wannan martabar za ta gushe ba zai yi ba martabar alwaliyu Allah ne tabaraka wa ta'ala jawahirin na na gano yawwa jawahirin nake ta da ya halice ka eh me na, na nun ne eh to shi kenan a lambar, lambar bature eh, to da ya halicce ka shikenan ga ka jikinka wannan kai ne tsura ba komai komai ba ne kai wannan jikin naka ba komai ba ne ƙasa ce ga ta nan ba ka da wata maziya kuma ba ka da bambanci da kowane jiki gaskiya ne to sai ya ɗauko wannan martaba sai ya naɗa maka to kaga ga zatu ga martabatu Ɗari da nawa? Ɗari da goma a lambar bature. Dama dai lambar baturen shafi ɗari da goma. Sakin layi da farko ba minta ba bi ka'idatul fa'ida. ka Yau. Na gani. To. Wannan karatun ma kamar mun taɓa yin sa ai. Ko? Kamar mun taɓa yin sa. shi wannan din ba mun taba dan ba da misali a aya dan yi shimfiɗa a ita ka'ida can wadda ta wannan batun yawa yanzu ai cikawa yake kamar kulasa yake yi ta waccan ka'idar da ya faɗa to kaga ita waccan alwilaya din alwali Yusufar Allah ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin da ka asma'ul lahi jina zaka ga sunan Allah alwaliyu alwaliyu to in mutum yana da hankali da tunani daga nan zaka gane in ka ce kana kamun kafa da waliyin Allah wani to kana kamun kafa da martaba sani gaskiya ne ita wato da martaba kamar ofis ne kawai yawwa kamar ofis ne shi kowane martabar ba ta sabace ce ta Allah ce gaskiya ne <laughs> na za tu martabatu ga zati ga martaba martaban nan ta Allah ce tabaraka wa ta'ala shi yake ba da ita ga wata to shi a ilimin Allah maknuni kafin ya bayyanar da shaksiyar bawa wannan martaba tana nan a azal tana nan tare da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala a azal wannan kuma shi ne hakikar abu kenan shi ne gaskiya ne yawwa amma wannan jiki wani abu ne wanda tarihi aka samar da shi wani lokaci wani lokaci zai zama babu amma ita waccan martabar tana da. kuma in ka ji ana maka kashedin taɓa bawan Allah wannan martabar ake ma kashedi ba wai shi hmm. tsuran mujalladin jikinsa ba a'a wannan martabar da Allah su mutane tsuran suke gani ba su san martaban ba shine kawai hijabin nan ce mutane mahajubai sai su dinga jin haushi sai su dinga musu amma in ka duba zaka ga martabar ita ake tsautar da mutane a kai saboda martabar Allah shine martaba tabaraka wata ala sifar Allah ce gaskiya shi ma ko ba shi ya ba Allah ne ya ga dama shi yasa ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adali a hadisi kudusi Allah yace man adali waliyan faqad azantu bil harb gaskiya ne ai din nan sufa ce ga sufa ta martaba ta ce ba shi ba kuma ga aka ba ya zama Allah ba ba haka bane ba bai zama Allah ba Allah dai ya nada masa wata martaba Allah kuma shi ya ga dama annabawa da ka gani suwa nubuwa martaba ce martaba ce yawwa risala ma martaba ce don haka kaga ake sa doka a kansu ake wane ake wane ne akwai zati akwai martaba martaba to sai sai shi ala ce a hakamun ta zaharu fi wujudihil muta'ayyin li haqiqati thabitati wato shi martaban nan tasu tana da hukunce-hukunce da take bayyana a cikin samuwarsa wadda take a bar ayyana wa haƙiƙarsa tabbatacciya a gurin Allah. Mhm. Tabbatacciya a gurin Allah wane me shi me muke nufi da shi, me ya sa muka halicce shi me zai yi. Shi ne Ka dai sani, yawwa shi ne martabarsa, ka dai sani cewar aikin da za a yi duk a duniyar nan tun kan Allah ya halicci duniya da shekara dubu hamsin ya kataba maqadir ba gaskiya ne wannan makadir alkhalqi din to su ne aikin da za a ba kowane ɗan adam wanda Allah kuma shi yayi wannan